taskar salma please duk wanda ba subscribe kararrawar sanarwa samun sabbin shirye-shirye da zarar mun da suna allah mai rahama mai jin ƙai dukan yabo da godiya su tabbata ga allah mahalicin kowa da komai tsira da amincinsa su kara tabbata ga fiyan halitta farkon kaga ƙarshen aikin muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam littafin asp zara littafi na ɗaya littafin da ya samu rubutu daga asma'u bintu abubakar jasmini wanda ni naku dan salma zan karanto muku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da matashiyar yarinyar wacce ke sanye da kayan yan sanda take maimaitawa alamu sun nuna cewa su ma ta yi aka watsa mata ruwa ta farfado tuba da yadda take a kwance a kasa idanu a rufe ga fuskarta da ta jike da ruwan da aka watsa mata jin ana kokarin ɗaga ta a kasan ne ya sa ta buɗe ido domin ganin mai taɓa ta Amme ce wacce take a matsayin kanwa ga mahaifinta kallon fuskar aminta yi wacce ta kumbura ta yi jazir saboda kukan da ta sha domin hata idanuwanta sun koma can ciki ba a ganin su sosai saboda kumburin da fatar idan na ta yi Sara kuka ba shi ne mafita ba a yanzu ki zo ki sallama da su domin a samu damar kai su makwancinsu da wuri Amin ta faɗa cikin dasasshiyar muryarta buɗe baki ta yi domin magana amma kukan da ta kasa yi tun farko ya riga maganar ta fitowa take kuwa ta fara raira kuka mai taɓa zuciyar duk wani mai sauraron ta hannunta ammi ta kama ta ɗago ta tare da nufar inda gawarwakin mutane takwas da ke sanye da suturarsu ta karshe a cikin makara ko da ta iso da ita wajen sake hannunta ta yi tare da yin baya domin kuka ne yake san ƙara kece mata cikin rawar hannu ta fara yaye mayafin da ya lullube wa gawarwakin fuska tun daga kan gawa ta farko mahaifinta mahaifiyarta kakanninta uku 'yan biyun kannanta sannan karamar kanwarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta kara fashewa da wani sabon kukan mai taɓa zuciya lokaci ɗaya kuma ta tsagaita tare da gyara rufuwar mayafin sannan ta ɗaga hannu sama ta fara addu'a ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya hayo ya ƙayyum. ya Allah ina gode maka a cikin kowane yanayi da na tsinci kaina ya Allah kai ne shaidata ban shiga aikin 'yan sanda ba sai dan na taimaka gurin gyara kasata ya Allah ka sani ina tsare duk wasu dokokinka bana sabawa da gangan sai dai a rashin sani ya ubangiji na na san kafi ne san waɗannan bayi naka shi yasa ka karɓe su daga aran da ka bamu na karɓi wannan jarabawa hannu bibbiyu sannan ina ƙara gode maka ya Allah ga bayinka nan za su iso gabanka ya Allah ka yi musu gafara ka yafe musu zunubansu wanda suka san sun aikata da ma wanda ba su sani ba Allah ka yi musu rahama ya Allah ka tsare su daga duk wata fitina da ke cikin kabari Allah ka karbi shahadarsu. ya Allah ka ba su wani wani bangare a cikin aljannarka ya rabbi ba ka aikata zalunci sannan ba ka barin masu aikatawa ya Allah na kawo karar duk wani wanda yake da hannu a cikin mutuwar bayan kamominai. hatta mazan da ke farfajiyar wajen sai da suka zubi da hawaye tare da jinjina jarumtar zara ba tare da bata lokaci ba aka sallaci gawar wakil, sannan aka tafi da su da gidajensu na gaskiya Allah sarki wannan kenan farko kenan ko na ce mafarin lamarin kafin faruwar wannan lamarin dama mu dan koma baya tsantsar abota da aminci ne a tsakanin malam Usmanu da malam Adamu wanda ya rikide ya koma 'yan uwantaka hakan ya samo asali ne tun daga iyayensu da suka yi zaman zumunci tare haka kuma ya ƙara yin sanadin da yaransu suka taso cikin shakuwa da son juna tamkar iyayen nasu sakamakon gidajensu da ke makotaka da juna asalinsu mutanen garin deba ne a jihar gombe kuma a nan suke da zama da iyalansu da sana'arsu ta noma suke rufawa kansu da iyalan nasu asiri malam usmanu yana da mata ɗaya fadimatu da ɗansu abdul wanda shi kaɗai suka haifa yayin da malam usmanu ke da yara biyu suleiman da rumaisa sannan matarsa aishatu yaran sun taso cikin so da kulawar iyayensu tare suke yin komai tun yaranta har zuwa girmansu suleiman shine babba a cikinsu wanda a yanzu haka yake zaune a cikin garin gombe tare da yaransa biyu muhammad jawad da nisaiba da kuma matarsa safiya wacce yaran ke kira da momi inda ya kasance ɗan kasuwa ne a fannin ma'adanai sannan Abdul da ke zaune a garin Bauchi da nashi iyalan inda yake aiki a babban asibitin tarayya da ke jihar Bauchi. Yana da matarsa ɗaya mai suna Zainab Mami, sai yaransa uku Abubakar Sadiq, Rahama, sai Fatima Zara. Rumaisa kuwa Ammi a kasar Cairo take zaune da mijinta wanda ya kasance ɗan kasuwa da 'yan biyunta Muhammad Adil da Muhammad Shahid. Duk da kasancewar ba guri ɗaya suke rayuwa ba, sukan ware lokuta domin zuwa ziyartar iyayensu a garin da ya ba, Hakan ya sa yaran suka yi sabo da juna sosai. In banda Muhammad Jawad da tun bayan kammala karatunsa na firamare aka kai shi Ingila domin ya ci gaba da karatun shi a can. Haka wannan famili suke kasancewa ko da yaushe cikin so da ƙaunar juna. Mafarkin Zara na son zama 'yar sanda ya fara tun lokacin da dama take ganin ana zaluntar talakawa sannan 'yan sanda suke ɗaukar mataki. hakan ya sa ta sha alwashin zama 'yar sanda da kyar iyayenta suka amince da wannan bukatar tata domin sai da ta kai da kwanci a asibiti tamkar ba za ta rayu ba ganin haka ne sa suka amince tare da kafa mata sharuɗan kare mutuncinta da na danginta wani al'amari da ya faru a rayuwarta wanda ta kasa mantawa shine garin Bauchi sha biyu da minti talatin gosulo ne sosai akan titin wanda ya kasance ana yawan samun cinkoson ababen hawa duk ranar Juma'a saboda tare wasu hanyoyi da ake yi sakamakon sallar Juma'a da ake gabatarwa cikin waɗannan gosulin Cikin waɗanda wannan gosulin ya tsira har da direban Zara da ya ɗauko Zara daga makaranta. Sai dai ki ɗaya hankalin Zara da ke cikin motar ya koma ga wata tsohuwar almajira da ke gefen hanya zaune da roba tana bara. Sosai ta bata tausayi ganin babu wasu masu bata sadaka da yawa. Jakar makarantarta ta duba. Sai dai naira ɗari biyu ne a ciki. Baba Sule, akwai kuɗi a hannunka? Ta tambayi direban su da ke jan motar. Eh ba za a rasa ba. Za su kai nawa ne? Ina jin za su kai dubu biyar ko su bi haka. Ya faɗa sanda yake kokarin kirga kuɗin da ya zaro a aljihunsa. Karɓa ta yi tare da fita a motar, ta nufi da matar ke zaune. Sannu baba, ya za ki zauna a rana ki koma inuwa mana, cewar Zara lokacin da ta ƙara so gurin. Irnan idan ka yi nesa da jama'a, wasu ba za su zo inda kake taimaka ba dole sai mutum ya zo inda suke Allah sarki to ba ki da mai taimaka miki ne da ina da mai taimaka min ba za ki ganni a nan ba suna na Fatima Zara ga wannan sadaka ce babu yawa ta miƙa mata kuɗin Allah ya saka da alkhairi batula Allah ya albarkaci rayuwarki ya kare ki daga sharrin makiya Allah ya bani ikon taimaka miki wata rana kamar yadda kika taimaka min cike da jin daɗi Zara ke amsa addu'o'in kasancewar ta mutum mai son ta gaba bana yi mata addu'a bari na je direban na jira na zan rinka tsayawa wani lokaci mu dinga gaisawa to nagode Allah ya albarkaci rayuwarki almajirar ta faɗa a fili amma cikin zuciyarta cewa take ba za ki kara gani na ba yau din ma na fito ne da niyyar taimakon mai taimako ne kuma gashi kin yi sa'ar kasancewa wacce zan taimaka mawa tun daga wannan lokacin sai kasance duk dare Zara za ta yi mafarkin wannan almajira sannan kullum zancen da take maimaita mata a cikin mafarkin shine za ki haɗu da ƙalubale da dama a rayuwarki ki zama mai haƙuri da juriya tare da fawwalawa Allah lamuranki a duk lokacin da kika tsinci kanki cikin tsanani sannan ki zama mai gaskiya a dukkanin lamuranki kada ki zalunci kuma ki bari wasu su aikata ki jajirce wajen bada gudunmawar da za a kauda zalunci a cikin al'umma da farko abin baya damunta amma bayan ta yi satikai tana neman wannan almajira a inda ta ganta sai abin ya fara tsorata ta musamman ma da mutanen wajen ke faɗin ba su san wata almajira ba hatta baba sule da ta karɓi kuɗi a hannun shi wancan ranar ya ce bai san ina ta je ba bayan ta fita a wannan rana lamarin na matukar damunta sai dai ta kasa tunkarar kowa da lamarin a wata ranar lahadi ne ta yi mafarkin karshe da almajirar wacce bata kuma zuwa mata ba sai dai maganganun da ta gaya mata a wannan rana sun tsorata ta ni ba mutum bance aljana ce kuma lokaci yayi da zan koma nahiyar mu batula na yi miki alkawari ba zan ƙara zuwa miki a mabarki ko a zahiri ba amma kamar yadda na alkawaranta zan taimake ki idan lokacin taimakon yayi kada ki manta da nasihata a gare ki domin za ta taimaka miki sosai tun daga wannan lokaci bata kara mafarkinta ba wanda ya gaskata mata cewa aljana ta taimaka mawa lokacin da ta fara aikin 'yan sanda sai kasance ta jajirce sosai wajen ganin ta kwaci duk wani hakkin talaka da ake dannewa hakan ya jawo mata farin jini tare da ƙarin matsayi akai-akai har zuwa yanzu da take matsayin ASP Alhaji Suleiman wato dan uwan mahaifin Zara na da tarin dukiya sosai da bai san adadin ta ba babba kuma sanannen kamfanin shi shine MJ Jewels kamfanin ya samu sunan ne daga Muhammad Jawad wato dan shi na fari ana sarrafa duk wasu nau'ika na kayan kyale-kyale a wannan kamfani kama daga kan kunnaye sarka awarwaro zobuna agogo da sauransu wanda ake sarrafa su daga ma'adanai daban-daban danginsu zinari azurfa lu'ulu'u da dai sauransu a shekarar da ta gabata ne ya samu nasarar mallakar lu'ulu'u wanda ya siya a hannun turawa da darajarsa ta kai dalar amurka miliyan talatin an saka shi a wani akwatin tsaro na musamman wanda babu wani abu da zai iya fasasa, sa ko da guduma ne da bindiga dole sai mabudin shi wanda yake tam tamkar flash na jikin laptop kasancewar sai ya yi shekaru da dama a ajiye kafin a iya sarrafa shi yasa ya dauke sa daga gidan shi inda yake da farko aka mai da kamfanin shi saboda hararen 'yan fashi inda aka ajiye shi a wani ɗakin sirri da ke sa amma duk da hakan ba a daina barazanar satarsa ba ganin haka ne ya sa shi da ɗan uwan shi Alhaji Abdul suka yanke shawarar mai da shi gidansa da ke Bauchi bayan an damƙa tsaron shi a hannun Zara. Hata iyayen ba su da masaniya a inda lu'ulu'un da akwatin tsaronsa suke tun baya da aka damƙa mata ajiyar shi. Allah sarki wannan kenan. Alfa. Alfa wani Alfa wani takadarin ɗan ta'adda ne da ya yi ƙaurin suna a Najeriya da ma makotanta. Ya shahara sosai wajen sace-sace da fashi game da kisan kai sai dai abin da yake matukar damun al'umma shine babu wanda ya san sa bare inda yake zaune domin yana da yara da dama masu yi masa aiki sai dai hatta wasu daga cikin masu yi mai aiki ba su san shi ba a duk lokacin da suka yi wani gagarumin laifi suna barin tambarin su wanda yake sunan alfane haɗi da zanen bishiyar kwakwa ta haka ne ake ganewa idan sun aikata laifi sai dai har yanzu 'yan sanda sun kasa kama ko da ɗaya ne daga cikin masu yi masa aiki sakamakon manyan gwamnati da suke tare da shi tun bayan da ya samu labarin wannan lu'ulu'u daga bakin wani yaransa na sirri wanda yake aiki a MJ Jawils ya sha alwashin sace sa sai dai matakan tsaron da ke jikin akwatin ne ya hana shi samun damar satarsa amma yana kan shiri wajen ganin ya mallaki wannan kadara tare da daidaita tare da daidaita kamfanin MJ Jewels Bayan ya samu labarin inda aka maida lu'u-lu'u sai ya fara kiran Alhaji Abdul tare da yi masa barazanar kashe wani nasa muddin bai sanya Zara ta damƙa masa akwatin da lu'u-lu'un ke ciki ba. Ganin bai samu nasara ba sai mai da akalar barazanarsa ga Zara. Ganin ita mace ce sai dai ya yi mamakin taurin kai irin nata domin a ko da yaushe idan ya kira musayar maganganu marasa daɗi ne yake wakana a tsakaninsu duk da barazanar da yake mata na rasa wani daga cikin danginta dalilin da ya sa yanke shawarar taɓa wani a cikin danginta ko za ta saduda ciwon ciki mai tsanani ne yake damun rahama wanda ya yi sanadin har ta kwanta a gadon asibiti Satin satinta biyu aka salla ta bayan jikinta ya yi sauki sosai kasancewar lokaci ne na hutu ya sa Ami da ke kasar cairo ta yanke shawarar zuwa duba jikin rahama tare da samarin 'yan biyunta a garin gombe jirginsu ya sauka hakan ya sa dole suka karasa garin deba domin kwana washe gari sai su wuce bauchi bayan gaishe-gaishe da hirar yaushe gamo ne su ma tsoffin suka yanke shawarar a yi tafiyar da su domin su ma dai ba su je duba ta ba duk da ta yi rashin lafiyar nan suka yanke cewa za su yi sammako ga baki ɗaya su je domin a ranar tsoffin suke son su je su dawo sai dai tafiyar ba za ta yiwu ba da baba faɗi ba za ta yiwu da baba faɗi matu ba sakamakon ciwon kafa da take fama da shi da daddare momi matar alhaji suleiman ta kira ammi ta yi mata ban gajiya inda ta roƙe ta akan ta bar ta tafiyar sai jibi domin su tafi tare saboda gobe za ta je ganin likitan ido akan matsalar ido da take fama da shi nan amma ta yanke shawarar barin tafiyar sai jibi kamar yadda ta bukata wanda hakan zai ba ta damar zama da baba baba Fadimatu da za a bari a gida ita kadai a ranar washe gari kuwa kamar yadda suka tsara karfe takwas suka ɗauki hanyar zuwa garin Bauchi bayan sun tsaya a cikin garin Gombe sun ɗauki Nusaiba a gidan Alhaji Suleiman wacce ita ma za a yi tafiyar tare da ita. Shahid ne ke tuka motar Adil na gefensa yayin da Malam Usmanu Malam Adamu Baba Aisha da Nusaiba ke baya. A haka suke tafiya lokaci zuwa lokaci suna ɗan taɓa hira. Tafiyar yau Amin safiyar yau bayan Zara ta yi shirin ta na tafiya aiki kamar ko da yaushe akan kayan aikinta ta ɗaura a baya sannan ta yi rolin da mayafinta fara ce fara ce kuma kyakkyawa ce a jin karshe daga kyawun fuska har na jiki tana da tsayi amma ba sosai ba kyakkyawar fuskar tana ɗauke da daradaran idanu wanda suke cike da gashin gira da na ido dogon kuma matsakaicin hanci hancinta da kuma ƙaramin bakinta suke ƙara bayyana kyawun da take tattare da ita kai tsaye falon abbansu ta nufa a zaune ta same su shi da maminsu alamun magana suke mai muhimmanci bayan ta gaida su ne ta sanar da su za ta wuce gurin aiki abban ne ya dakatar da ita daga shirin miƙewa da take sa'an nan ya ce Zara ina so na kara jaddada miki cewa duk rintsi kada ki maida wa dadin ku Suleiman ajiyar shi. Kowane hali kika tsinci kanki a ciki matukar ba shi ya buƙaci ajiyarsa ba. To abba insha Allah, zan yi yadda kace ta faɗa cike da ladabi. Allah ya muku albarka ga baki ɗayan ku. ya kare haɗa kanku. Ko bayan ba ma nan. Amin abba daga nan ta miƙe ta musu sallama tare da barin falon. Hakan take jin wani irin yanayi a tare da ita. Bayan fitar ta ne Alhaji Abdul ya kalli matarsa ya ce ina tsoron abin da ta abin da kadarin nan zai aikata ga yarinyar nan babu abin da zai same ta da yardar Allah amin dai amin dai amma wannan mutumin abin tsoro ne haka suka ci gaba da tattaunawa game da al'amarin alfaɗin har zuwa wani lokaci karfe sha biyu a cikin gombe ta imu suka kai tsaye suka nafi gwallaga inda anan gidan su zara yake cike da farin cikin ganin juna aka tarbe su sannan aka cika musu gaba da abubuwan motsa baki hira aka ci gaba da yi har zuwa lokacin da sallar a zahar inda mazan suka wuce masallaci matan ma suka miƙe domin gabatar da tasu bayan an yi sallah ne kuma aka zauna cin abincin gargajiyar da mame ta shirya cike da barkwancin da kakannin ke yi wa jikokin nasu haka suka kasance cikin farin ciki har zuwa lokacin da suka yi haramar tafiya baba lado mai gadi na zaune akan wani benci da ke jikin gate ya ji an yi hon ko da ya leƙa bai gane na cikin motar ba sai ya tsaya ba tare da ya buɗe gate ɗin ba wani ne ya fito daga cikin motar sanye da manyan kaya ya iso jikin kofar inda baba lado ke tsaye baba dan allah mai gidan yana ciki kuwa kafin ya samu damar amsawa ya ji a rufe masa fuska da wani abu tun daga lokacin bai kuma fahimtar komai ba mutumin da kansa ya buɗe gate ɗin motar ta zo ta shige sannan ya kulle bari na je bayi na dawo in sai na baki sakon da zaki kai wa kishiyar tawa faɗin rahama da ke kokarin shiga ban ɗakin da ke can gefe a cikin falon dariya suka yi gabaki ɗaya domin dai rahama akwai barkwanci da son ganin duk wanda ke tare da ita cikin farin ciki shigewar rahama ke da wuya aka buɗe kofar falon inda wasu mutane da ke sanye da bakaken kaya fuska rufe suka shigo adadinsu bakwai ne sannan kowanne a cikinsu na riƙe da bindiga kada wanda ya motsa ko ya har ko ya mana hargowa babu wanda ya motsa a ciki sai dai idan mutum ya lura da bakinsu zai gane addu'o'i suke yi babbansu ne ya ba da umarnin a ɗaure su ga baki ɗaya tare da kulle musu sannan a bincika sauran ɗakuna ko akwai wani a ciki dukan sashi na gidan suka duba amma ba su ga kowa ba kasancewar sai an ɗaga labule kafin a ga kofar banɗakin da rahama ke ciki yasa san ba su yi tunanin akwai wata kofa a falon ba sakamakon labulayen da suke jere a jere har gaba da kofar bayan idan ba dan idan ba ɗan gidan ba ma babu wanda zai san akwai ban ɗaki a wurin waya wani ya ciro tare da karawa a kunne shugaba rayuka takwas ne a cikin gidan a yanzu jim aka yi daga ɗayan ɓangaren kafin aka yi magana su faɗa muku inda akwatin yake da mabuɗinsa idan kuma sun yi taurin kai to ku tabbatar babu wanda ya rayu a cikin takwas ɗin nan bayan ya kashe wayar ne ya juyo tare da mai da hankalin shi inda suke umarni ya bada aka bude ma abu bakinsa da ke daure alhaji ina so ka faɗa min inda akwatin amin bayan ya kashe wayar ne ya juyo tare da mai da hankalinsa inda suke umarni ya bada aka bude ma abu bakinsa da ke daure alhaji ina so ka faɗa min inda akwatin da luun ke ciki da kuma mabuɗinsa ba tashin hankali ya kawo mu ba ku ba mu abin da muke so mu tafi ba tare da cutar da wani ba ya karasa faɗa yana mai saka bindiga a goshin abban motsa jiki da malam usmani ke yi ne ya hana abba magana ganin ogan nasu ya nufi wajensa tare da kunce masa ɗaurin da ke bakinsa abdul jalalu a matsayina na mahaifinka ban yarda ka faɗa musu inda ajiyar da ɗan uwanka suleimani ya baka ba idan ka yakan kuma ba zan taɓa yafe maka ba ko da baya raina ne faɗar malam usmanu bayan an kunce masa kullum da ke bakinsa ba mun zo nan domin jin musayar kalaman da za ku yi ba za ka faɗa mana ne ko ba za ka faɗa ba ya mai da akalar tambayarsa ga abba bayan ya ƙara ɗaure ma malam usmanu bakinsa ba zan iya faɗar inda yake ba abba ya faɗa shikenan ba za mu ɓata lokaci ba za mu yi abin da ya dace nufar inda nusaiba take ɗaure kusa da shahid yi, tare da tsugunnawa a gabanta hannu biyu ya sa tare da jan gaban rigarta da karfi akan yi sanadiyar yagewar rigar a tamfar da ke jikinta tun daga sama har ƙasa wanda ya bayyana ƙirjinta da kuma fatar cikinta shahid wanda ya gani abin da yake son aikatawa gani sai barne ya sa kafafunsa biyu da ke ɗaure ya naushi fuskarsa da karfin gaske take kuwa ya kuma ya koma da baya ya faɗi da sauri sauran yaran suka nufi kan shahid sai dai kafin su ƙarasa inda yake ogon ya dakatar da su tashi yayi tare da isa gaban shahid ɗin, ba tare da ya yi magana ba ya zaro wuka a gefen cinyarsa take iya caka mishi a ciki tare da zarewa ya kara caka masa jini ne balle tamkar akwata take shahid ya silale babu rai a jiki bakinsu na kulle duka amma hawaye ne ke bin fuskokinsu na bakin ciki suna ji kuma suna gani ya keta mana sai ba haddi amma babu abin da za su iya domin sosai aka ɗaure su ba za su iya taɓuka komai ba da sauri rama ta saki labalan jikinta na karkarwa ganin babu wanda ya ganta ne yasa ta yi saurin komawa cikin banɗakin tare da kullewa wayarta da ba wayarta bata rabo da ita na hannunta sau da dama mamikan hana ta shiga da waya banɗaki amma ta kasa dainawa domin wasu lokutan babu abin da za ta yi a banɗaki take shiga saboda kawai kar a saka ta wani aikin tana tsaka da chat tunawa da wayar da ta yi yasa take ta take ta fara kokarin kiran Zara domin a kawo musu taimako kuka sosai take yi amma na zuciya ganin kiran nata ganin kiran na ta shiga ba a ɗagawa Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a ci gaba da labarin Zara kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai tsira da amincinsa su kara tabbata ga fiyan halitta farkon kaga ƙarshen aikin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam littafin ASP Zara littafi na ɗaya littafin da ya samu rubutu daga asma'u bintu abubakar jasmini wanda ni naku dan salma zan karanto muku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da matashiyar yarinyar wacce ke sanye da kayan yan sanda take maimaitawa alamu sun nuna cewa su ma ta yi aka watsa mata ruwa ta farfado tuba da yanda take a kwance a kasa idanu a rufe ga fuskarta da ta jike da ruwan da aka watsa mata